Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin mu zagaye duniya tare da Bashir Ibrahim Idris. A cikin wannan shiri za mu je Majalisar Ɗinkin Duniya mu je yadda ta kaya wajen kada kuri'ar matsayin birnin Kudus. Za mu je ƙasar Kamaru inda wakilinmu Ahmad Abba ya samu kansa bayan kotun ɗaukar ƙara ta wanke shi daga ɗaurin shekaru goma. Sai kuma taron shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma da kuma zaben shugaban jam'iyyar ANC a ƙasar Afirka ta kudu. To kamar yadda kuka ji, a ranar Alhamis ne babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada kuri'ar amincewa da matakin da shugaba Donald Trump ya ɗauka na bayyana birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Bayan kasashe goma sha hudu daga cikin goma sha biyar na kwamitin sulhu ciki har da ƙawayen Amurka irin su Faransa da Birtaniya sun ki goyon bayanta a zauren. Ƙasashe 128 babban zauren sun juya mata baya duk da barazanar da shugaba Donald Trump ya yi na dakile tallafin da Amurka ke baiwa ƙasashen da suka ki goyon bayanta. Ga dai sakamakon yadda aka kada kuri'a a zaman babban zauren majalisar. The result of the vote is as follows. In favor 128, against 9, abstentions 35. Ga sakamakon wannan zaɓe kamar haka, waɗanda ke goyon bayan ƙudurin 128 masu adawa tara waɗanda suka ƙi ƙada ƙuri'a biyar saboda haka an amince da wannan daftari mai lamba aes 10l22 ƙasar amurka nan take ta yi tsalle inda ta zargi wasu ƙasashen duniya da baɗa mata ƙasa a ido kuma ta ce za ta ɗauki mataki a kansu kamar yadda jakadiyarta Nikki Haley ta bayyana. America will put our embassy in Jerusalem. That is what the American people want And It is the right thing to do. No vote in the United Nations will make any difference on that. Amurka za ta sanya ofishin jakadancinta a birnin Kudus shine abin da Amurkawa suke so me kuma shine matakin da ya dace. Babu wata ƙuri'a a Majalisar Ɗinkin Duniya da zai sauya haka. Amma wannan ƙuri'a za ta nuna yadda Amurkawa za su dinga kallon Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma yadda za mu dinga kallon ƙasashen da suka raina mu a Majalisar. And on how we look at countries who disrespect us in the UN. To dangane da wannan barazana da Amurka ta yi wa kasashen duniya da suka ki goyon bayanta, mun tattauna da tsohon ministan harkokin wajen Najeriya Dr. Aliyu Idihon kuma ga abin da ya shaida mana. Wannan ya zo daidai sabida Majalisar Ɗinkin Duniya in ka ga furcin shi Sakatare General ɗin da kuma manya-manyan kasashen da suke da kujerar naki sun ce a kan cewa amerika ta fidda hannunta a cikin wannan abun a je a yi magana na cikin sasantawa a samu mafita akan maganan birnin kudu a matsayinsa tsakanin wannan kasashen guda biyu dukansu suka ce akan cewa sun yarda da wannan akidan ƙasa biyu wanda yake tsakanin Israel da kuma Palestine sun fi yarda da shi. Na uku sun ce akan cewa Majalisar Ɗinkin Duniya dama akwai yarjejeniyar da ringa aka ringa sa hannu aka aka ce sun ce ma Amerika ta tsaya akan wannan kudurin da aka yarda da shi a baya sai a bi cikin hanyar lumana a san ina ne za a tsaye da wannan magana. Ina ganin akan cewa kasashe 193 din nan na yi amanna akan cewa mafi yawansu za su tsaya akan wannan kudurin Majalisar dinkin Duniya kuma za su tsaya akan cewa Trump da Amerika ita kaɗai ne kawai wanda za ta fito fili yanzu da ta ce a yi fatali da shirye-shirye da yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka shiga ciki tun shekaru aruwa-ruwa ruwa baya. To yanzu haka da muke magana da kai shi shugaba Trump yana ta barazana cewa duk wata ƙasa da ta ƙi goyon bayan Amerika to Amerika za ta daina bata tallafin kuɗaɗen da take bata. Ya kake kallon wannan barazana? To ai dama wannan a diplomacy ko kuma a cikin zamantakewa dan adam shine ai kuskuren da za ka yi wata rana dan adam shine ka sadaukar da kanka kana jiran wani taimako daga gwajen wani ba Allah ba ko kuma da karfin kanka ka tsaya shi ne yake kawo irin wannan shi kamar hausawa ana cewa duk wanda ya ci ladan kuturu zai masa aski to lokaci ya yi na kasashe masu tasowa da kasashe marasa galihu su soma sani a kan cewa dama in suna tsammani kyauta ne suke karban tallafin nan daga kasashen da suka ci gaba kariya ne ba haka ba akwai hanyoyin sama da dubu wanda kake biyan wannan tallafin da kake karba wani in aka kwatanta shi ma kana biyansa sama da kashi so ɗari na abin da aka baka banda kama karyan da za a yi maka baka da ra'ayin kanka baka da yanci na kai ka so abin da kake so ba za ka sai abu da abin da ake maka tallafi ba za a taimake ka da abin da zai taimake ka ba haka ne lokaci yayi na kasashen duniya gaba ɗaya su tashi su taimaki kansu da kansu babu wani kasar da zai baka taimako a kyauta dama bature ya ce ai babu abincin kyauta ko a ina so duk wanda ya karbi kayan kuturka dole ya masa aski so lokaci yayi su fatali da wannan matsayin president trump su tabbata akan cewa kowa ya daure bellinsa ya soba neman ciyar da kansa ya daina neman agaji daga wajen wani. To amma idan aka dubi bangaren diplomasiya wannan didi ne? Wannan ba daidai ba ne amma dama ko a diplomasiyan fa yana maganan turanci ne kawai. Duk maganan nan shine ka tashi ma kanka. wannan ai ka ai blackmail ne Donald Trump yake da Amerika suke so su yi ma kasashe so in kana tsammani akwai wayannan suna zuwa don su baka agaji ne wallahi kai kuskure ko kasa kuma sun yi kuskure lokaci ya yi su ɗaura bel ɗinsu su ja bel ɗinsu kowa ya tashi tukuru ya nemi taimakon ubangiji kowa ya samu yancin kansa na arziki da yancin kansa na kuma na ɗaukan shawara da, da ragaman abin da kuke son kasan ku ta tsaya a kai. Tsohon ministan harkokin wajen Najeriya Dr. Aliyu Idi kenan. Yanzu kuma sai kasar Kamaru inda kotun ɗaukar ƙara ta wanke wakilinmu Ahmad Abba wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru goma saboda rahotannin da ya yi kan hare-haren kungiyar boko haram bayan kwashe watanni 29 a gidan yari a ranar alhamis kotun ɗaukar ƙara ta wanke shi abdulkarim ibrahim shikal na ɗauke da rahoto a kai kotun ta wanke ahmad abba daga laifin yin alaƙa da 'yan ta'adda to sai dai ta ce ta same shi da laifin ƙin bayyana inda yake samun labaransa wanda saboda shi ne aka tabbatar masa da hukuncin ɗaurin watanni 24 kuma tuni ya share fiye da wannan adadi a gidan yari Hukuncin na yau dai na tabbatar da cewa Abba mutum ne da ya gudanar da aikinsa a cikin doka duk da hatsarin da ke tattare da wannan aiki a yankin arewa mai nisa na kasar ta kamaru. To tuni hukumomi suka tsaurara matakan tsaro a duk faɗin kasar musamman ma a lardin arewa mai nisa tare da rufe angonni domin binciken gida-gida. Gwamnan lardin arewa mai nisa mijin yawa bakari ya bugaci haɗin kan al'umma. Shugaban sashen Afirka na RFI Ibrokl wanda ke birnin na Yawunde ya bayyana farin cikinsa da ma na sauran ma'aikatan RFI dangane da wannan hukunci. Gaskiya mun yi farin ciki da sakin Ahmad Abba. Wannan na tabbatar da cewa ba ya da alaka da ƙungiyar Boko Haram. A game da laifin kin bayyana inda yake samun labaransa kuwa, ai duk inda ka je a duniya akwai irin wannan euh, saɓani tsakanin 'yan jarida da mahukunta. Hakan na ƙara tabbatar da cewa Ahmad Abba ba ya da alaka da 'yan ta'adda. wannan abin farin ciki ne euh, A ranar 30 ga watan Yuli na 2015 ne jami'an tsaro suka kama Ahmad Abba a garin Marwa da ke arewacin Kamaru, inda aka ci gaba da tsare shi har tsawon watanni 29 a birnin Yawunde. To a gaida Abdulkarim Ibrahim Shikal. Bayan sanar da wannan hukunci, mun tuntubi yar wakilin namu ya ga na kacalla kuma ga abin da take cewa. Alhamdulillah na gode wa Allah. Ya kika ji da wannan labari? Ah, na ce maka na gode wa Allah, na gode wa Allah, alhamdulillahi. Na yi murna. Me za ki ce a kai? Wallahi na gode ma gwamnati da ma'aikatan ku gaba ɗaya Allah ya saka muku da alheri ban san abin da zan ce ba don murna. Ban san me zan yi ba yau, na gode wa Allah, alhamdulillahi. Allah Ubangiji ya daɗa buɗa muku, Allah rufa muku asiri da kamar da kuka rufa mana. Na gode, na gode, na gode. Wane saƙo za ki aika masa da shi? Ka ce masa ni yi masa ina ce a shi murna na musu celebration kuma zan tara ƴan uwa mu yi celebration ina cikin murna yau ban san ta gaya masa application ɗina ya sauka. Na gode muku na gode muku Allah ya sanya da alheri na gode. yara ma duk tsalle suke ta yi yara na ma. An bar shi? Eh ya gana ga calla yar uwar wakilinmu a ƙasar kamaru ahmad abba kenan kuma wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international tare da bashir ibrahim idris to a ƙarshen makon da ya gabata ne shugabannin ƙasashen afirka ta yamma suka gudanar da taron su karo na hamsin da biyu a birnin abuja najeriya wakilinmu muhammad kabir yusuf na dauke da rahoto a kai baya ga maganar tsaro da tattalin arziki da taron ya tattauna a kai batun rikicin siyasar da ya kice cinyewa kasar gini sau shine batun da ya dauki malarta taron dogon lokaci suna tattaunawa inda shugabannin ƙasar suka nemi mahukuntan ƙasar ta gini bisau da su yi ƙoƙarin sasanta kansu cikin ƙanan lokaci lamar da ke nuna fara ƙosawar wasu ƙasashen ƙungiyar irin su najeriya inda suke har barazanar dawo da sojinsu gida malam garba shehu shine mai baiwa shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari shawara kan harkokin yaɗa labarai su ƙasashen yammacin afirka sun fara ƙosawa akan wannan rigima ta siyasa a ƙasar gini bisau da ta ƙici ta ƙi cinyewa a takaice so ake a nuna ma shugabannin siyasa na kasar gina bisau cewa su yi azama su yi gaggawa su sun yadda za su su warware matsalar kasar su don ba za a ci gaba da zama abu a ce yaki ci yaki cinyewa ba ha kuma zaman taron da bai bayyana matsayin da ya dauka akan kasar togo ba ya kaɓa rahoto kan bukatar kasar morocco na shiga cikin kungiyar duk kungiyar ta bayyana cewa za ta yi nazari dangane da wannan bukata ta kasar ta morocco da kuma irin abin da shiga kasar morocco zai jawo kasashen wannan kungiya hajiya khadija Abba ibrahim ita ce ministan kasa ma'aikatar hudar kasashen waje ta najeriya akwai takaddun da shugabannin ƙasa ya kamata su bi ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya su ga dalilan da ya sa Morocco take so ta shiga ECOWAS. Idan aka duba aka ga wayannan dalilan, a shugabannin ƙasa za su zauna a kan yadda za a yi in ma za ta shigo ta shigo. Taron dai har ila yau ya amince da ƙasar Tunisia a matsayin 'yar kallo Muhammad Kabir Yusuf daga Abuja RFI Hausa. Daga Najeriya sai kuma Afirka ta kudu inda aka gudanar da babban taron jam'iyyar ANC inda aka zaɓi sabbin shugabanni a wajen taron mataimakin shugaban ƙasa sirri ramaphosa ya kada tsohuwar shugabar gudanarwar ƙungiyar ƙasashen afirka ta au kuma tsohuwar matar shugaban ƙasa jacob zuma wato nkosazana da lamini zuma a zaben da ya rarraba kawunan 'ya'yan jam'iyyar bayan gudanar da zaben sabon shugaban jam'iyyar kuma wanda zai mata takara a zaben shugaban ƙasa mai zuwa sirrin ramaphosa ya yi jawabin neman haɗin kan 'ya'yan jam'iyyar kuma ga abin da yake cewa. I would like to thank President Jacob Zuma for the 10 years he has spent as president of our movement. Ina so na gode wa shugaba Jacob Zuma saboda shekaru goma da yayi yi yana jagorancin wannan tafiya ta hamu da kuma sadaukar da rayuwarsa domin yi wa jama'ar wannan ƙasa aiki. Muna taya murna saboda jajircewar da kuka yi wajen kauda mummunar hasashe da aka yi wajen tabbatar da nasarar wannan taro saboda lalle an samu gagarumin nasara an samu wasu da suka yi hasashen cewa rarrabuwar kawuna da aka samu a shekara ta da goma 2017 za ta kawo ƙarshen anc kuma anc za ta tashi daga wannan taro a rarrabe da kuma kararraya ga jam'iyyar anc nan da kafafuwanta ga munan a tsaye shekaru 106 a jere muna nan da ranmu muna jagoranci muna nan tsaye da kafafuwanmu shugabancin haɗin kai shine za mu baku a matsayinmu na shugabannin gudanarwa wannan shine alkawarinmu a gare ku united leadership is what we will give you as the national executive committee that we want to promise sabon shugaban jam'iyyar anc a afirka ta kudu cyril ramaphosa kenan Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda ƙungiyoyin fararen hula suka kira zanga-zangar lumana dangane da abin da suka kira tanade-tanade a kasafin kuɗin shekara mai zuwa wanda zai takura wa marasa ƙarfi. Sulamaji na ɗauke da rahoto a kai. a safiyar ta yau da na zaga a cikin birnin yamai ba wani cikakken canji da na gani musamman a game da abin da ya shafi zurga-zurga da kasuwanci a kasuwar wadatar nuvomar marshe da na je makil suke da jama'a kamar kullum a inda ake iya cewa kiran ya samu karbuwa shine babbar kasuwar kasa wato garan marshe inda har karfe goma sha ɗaya da minti arba'in da biyar da nake cikin kasuwa shaguna dama ne ba a buɗa ba na kuma nemi ta bakin ibrahim garba shugaban kungiyar delegen yan kasuwar birnin yamai ɗaya daga cikin kungiyoyin da suka yi shelar domin jin ko yan kasa sun amince da abin da wakilan sun kai ne a majalisar dokokin kasa shine yasa sa ba su ji kiransu ba sai ya ce. Ba haka bane mutane yawancin su ba su yarda ba. Tsari wanda an ka yi bisa ga wanga kira ba bisa ga Vilmorto an ka yi shi ba. An yi shi bisa ga marshi. Marshi za a yi. A ƙarshe ba a samu yin marshi ba an ka birkita abin ya zama Vilmorto. Kaga ba bisa ga tsarin da an ka tsara shi ne an ka tahi ba yau. A cewar dan majalisar dokokin ƙasa na jami'un da ke da rinjaye Alhaji Usman Garba Ego akwai abubuwan da 'yan horar kula ya kamata su yi kokowa a kansu amma ba wannan kasafin kuɗin ƙasa ba. Ina ganin yau ma mutanen sun ma hitowa ni dai guri na ban ga wani alamun vil mort ba amma ni ina ganin gaskiya ba lokacin bane yanzu tabbas ina gaya maka in dai kishin kasar na ake yi akwai abubuwan da yawa wanda ya kamata su magana wanda su ma ya kamata ma su ce a kawo su ma majalisa a zartar da su sai a ruhi ido kan waɗannan abubuwa in aka yi abun da zai ci da ƙasa gaba kuma a zo ana ta ce ku ci a da sanyin safiya dai ne gwamnati tabbata jami'an tsaro musamman 'yan sanda a kowane katafaren fili da 'yan kasa ke iya haduwa musamman a filin tumo da dandalin fahimtar juna da ke a kofar majalisar dokokin ƙasa. Sulema Jerejeto, Nyame, RFI Hausa. Yanzu kuma sai Najeriya, inda wasu 'yan ƙasar ke ci gaba da kokawa kan halin ƙuncin da talakawa ke fama da shi, wanda ya haɗa da ƙuncin rayuwa da kuma talauci, kana da tsananin rashin man fetur, wanda yanzu haka ya jefa jama'a cikin zulumi. Mun tattauna da ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC mai mulki, waɗanda suka taka rawa wajen samun nasararta a zaben da ya gabata, wato Alhaji Isiyaku Ibrahim, kuma mun fara tambayarsa ko ya gamsu da rawar da gwamnatin ƙasar ke takawa domin inganta rayuwar talaka sai ka da baki ya ce. ka ba ni a tambaya a kunshi ta wani hanyar. Ai talakawa suna cikin wahala. Ni dai daga inda na fito na san suna shan wahala. Da yake ku ne shugabanni kuma kuna cikin talakawa ka gamsu da yadda rayuwar talaka yake? Ban gamsu ba. Saboda me? Saboda talakawa suna cikin mugun matsala akwai talauci a ƙasa talakawa ba sa samun abubuwa da za su ce sai roƙo fiki an kara su an gama ni ban sani ba a inda ka fito ba ku san wahalan da mu muke sha a karkara ba amma akwai talauci an kara su an gama amma talakawa suna nan akwai talauci ba abinci to ina matsalar take ina matsalar matsalar ta ina wurin shugabanci don su aka ba su amana su suka rantse da qur'ani suka ce za su rike amana wato ba a samu sauyin da ake bukata ba kenan inda akwai wadata za a ce akwai talauci don Allah ina son tambaye ka kai ne bahaushe idan mutane suka ji kana wannan magana za a ce ai ku ne kuka taimaka har wannan gwamnati ta zo karagar mulki ka taimaka ba mun taimaka domin a yi abubuwa yadda ya kamata ba ni yanzu za ka iya min tambaya akan sha'anin shugabanci tun da yake ina ɗan shekara arba'in na marawa alhaji shehu shagari ya zama the first executive president a ƙasar nan kuma a zamanin shagari kowa sai ce ai shinkafan shagari akwai albarka ba akwai abinci ba duk abin da na sa kaina in dai an sa ni a ciki to za a sami alheri a gari don ni bana suku-suku su. neman in tare kuɗi domin in arziki don ina da arziki Allah ya riga min arziki. To ana iya cewa ranka daɗe ba a tafiya da kai kenan a wannan gwamnati? Dama ana tafiya da ni ne, ni ne kawai na goyi na mara. Ko? Ka taɓa gari na an zauna ana rufe na gaban da ni? Ina tambayar ka. To amma ranka daɗe ganin irin gudunmawar da kuka bayar a wancan gwamnati ta shagari ana ganin cewa yanzu ma kuna iya ba da irin wannan gudunmawa domin daidaita gwamnati. Akwai bambanci. Alhaji Shehu Shagari mutum ne wanda ya yarda da tsarin demokuraɗiyya kuma ya bi ƙa'idan tsarin demokuraɗiyya bai yi shishigi ga 'yan majalisun tarayya ba, bai yi shishigi ga senators na tarayyar Najeriya ba, kowa ya ba shi damar yi abin da tsarin kundin mulkin Najeriya ya ce, executive da legislature da judiciary. In ka zo za ka ba shi shahara ko da shaharar ba da kyau zai saurare ka. In ka kare zai ce to shi ba zai iya yin wannan abin ba ga dalilai. To ka ga yadda muka yi aiki kenan. Watanni biyu da suka wuce shi ma kanshi shugaba Muhammadu Buhari ya amsa cewa an samu kurakurai Kana ya ce zai daɗa kawo sabbin mutane cikin gwamnatin da za su taimaka masa. To yayi wata biyu da suka wuce yayi ina tambayan ka. Ta yiwu watakila yana nazari ne a kai. ga don Allah idan shugaba ya yi furci ya faɗi magana ya san yana da haƙƙin shi shugaba ne ya cika alƙawari. Ta ce wata biyu. Ta yiwu watakila yana kan nazari ne a kai. Nazari? <laughs> To, shi kenan ya ci gaba da nazari. Ganin cewa kana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gagarumar gudunmawa wajen ɗorewar demokradiyya wannan ƙasa. Yanzu ina mafita? Mafita? Waye yake da hakkin mafita? Shi kuma ya tsaya a gaban mutanen Najeriya ya rantse da Ƙur'ani ya ce zai yi adalci zai yi abubuwa? Ai shi yake da hakki, domin shi yake da nauyi a kan shi. Ka ga min abin da ake yi wanda ya dace a yi wanda ka ga zan gamsu. Kasan ni ɗan siyasa ne ko? to sai ka gami da wani hujjar zan gamsu a kan me a kan inda na fito mutane suna fama da talauci akwai yunwa shi ne zan gamsu ko kawai in zauna in gamsu cewa ai shi kenan ban damu ba na farko da kake min wannan magana a shekara dubu biyu da goma sha ɗaya da aka yi zaɓe a ƙasar nan wane ne ya yi delivering state ɗin shi a state da na fito mu muka yi delivery gwamnati wa buhari a duk najeriya don haka a siyasance ni a kasar nan ba wanda zai ce ban san sha'anin siyasa ba kamar yadda na ga maka ina ɗan shekara arba'in na yi promotin shugabancin shagari kuma allah ya karbi duwayen don kullum ina da kyakkyawan niyya akan abin da zan yi a rayuwata ba na kyashin kowa ba na da nukura amma in za a yi abu a yi shi bisa kan ka'ida a yi dattaku a yi To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.